yanzu haka dai shan mugan kwayoyi ya zama ruwan dare gama gari inda kwanaki a jihar taraba wani matashi ya yunkurin kashe mahaifinsa kafin ya banka ma kansa wuta haka nan ba je ko ina ba sai ga wasu matasa a jihar su ma sun kashe kawunansu bayan da suka afa wasu mugan kwayoyi wannan lamari yanzu haka na ƙara da hankulan iyaye da masu sauran al'umma kuma don magance wannan matsala ne ma sa wasu ƙungiyoyin sa kai da na addini yunkurowa don faɗakar da matasa illar ɗabi'ar shan kwayan ƙungiyar mata musulmi ta women in dawa na fa cikin kungiyoyin da suka tashi haikan wajen faɗakar da matasan inda ta shirya matasa da suka tuba suka daina shan kwaya taron bita taron da ya samu halarcin masana da kuma tsoffin yan jagaliya dr sale waziri na fa cikin masana da suka gabatar da jawabai a wajen taron samari da yan matan najeriya tarbiyyansu ya gurɓace yara samari magiya karfi duk sun lalace sai shaye-shaye sun daina ayyuka na alkhairi saboda haka kuma da yake suna shugabannin gobe muna cin tsoro kada zuwa gaba a zamana mun samu wata ƙasa inda babu mutanen kirki gaba ɗaya mun zama lalatattu na yan rastafarians ba makaranta mai kyau yara su dawo daga makaranta ba wanda zai kula mai kuka yi yau ko kuma ina ko yi ni ina kika yi ni to wannan ne ya kawo lalaci ga al'umma yara suka tashi da mugun ɗabi'a tun suna yara duk gwamnatin da ta bar yara suna lalacewa to ba ta san menene aikin gwamnati ba kenan gwamnati ta tashi ta tsaya ta tarbiyantar da al'umma saboda a samu al'umma na gaba in ba gwamnati ta tashi ta kula da tarbiyyar jama'a tun suna yara ba suka tashi suka girma da mugayen halaye to ba za mu taɓa zama ma a ƙasa ɗaya ba. su dai shugabannin ƙungiyar ta women in dawa suka ce a matsayinsu na mata iyayen al'umma sun fa shirya taron ne don faɗakar da matasa illan shan kwaya hajiya zainab ibrahim ita ce shugaban ƙungiyar wato amira a jihar taraba makasudin wannan taro dai shine a matsayinmu na iyaye mata waɗanda a ko da yaushe idan damuwa ta taso a society mu ne muke ɗaukan nauyin damuwa musamman kuma in ya shafi matasa kasancewa mun leƙa mun ga cewa lallai matasanmu sun ta tasan taɓarɓarewa tarbiyya ya samu damuwa dalili kuma shine shaye-shaye ya yi yawa to ko shin ma ke jefa matasan shiga harkashin kwayan ga ta bakin wasu da suka tuba suka kuma halarci taron eh na yi a da Eh, kawai tsoron allah ne ya shige ni ya sa na canza nan da irin halayya da nake ga wasu suke shiga da ya kai ga mutum na iya hauka cewa cututtuka har ma ga wani aje a same shi mace eh hakika na yi amfani da shi presently ina dan amfani da shi ina sha yanzu haka ma ina sha yanzu haka ya kai ka eh game da abun da ya kai ni shaye shayen kwaya ba komai ba rashin lissafi ne da komai da yanayin sa hankalin abun da ya kamata ka yi ya kawo batan wannan hankalin sannan waɗannan abubuwan duka ba shi ne ba ni dai babban bayani na yana kira ga matasa su kula da waɗannan abubuwan ba alheri ba ne a mu. masana dai na ganin dole a tashi tsaye a kuma haɗa hannu wajen yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi muddin dai ana son samun nasara musamman ma a wannan lokaci da ɗabi'ar ke neman zama ruwan dare ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya